Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar Plateau ta ce ta kame muggan ƙwayoyi mai nauyin fiye da kilogram 3,217 da suka hada da tabar wiwi, hodar iblis da waɗansu ƙwayoyi masu bugarwa kamar maganin tari da kodin. Kwamandan rundunar a jihar Plateau Ngozi dibike ta ce a shekarar da ta gabata hukumar ta kuma cafke mutane 386 da suka hada da mata 17. A cewar Madan Ungozi, babban kotun tarayya da ke Jos ta yanke wa mutane 96 hukuncin ɗauri, yayin da hukumar ta taimaka ma masu shan ƙwayoyi guda 42 da horo kan yadda za su daina shan ƙwayar, su kuma taimaka wa rayuwarsu da sauran al'umma. We Ta ce 'yan mata da dama sun shiga karuwanci dalilin shan ƙwayoyin da ke gusar musu da hankali. haka kwamandan yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyin ta ce shan miyagun ƙwayoyin na da nasaba da fashi da makamai, tashe-tashen hankali da matasa ke aiwatarwa, fyaɗe, gushewar hankali da ma mutuwa. Madan Ungozi ta buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki wajen yaƙi da manyan masu fataucin muggan ƙwayoyi da masu nomawa da ma masu saidawa a tsakanin al'umma. Kwamishinan Mata da Walwalar Jama'a a Jihar Filato Rufina Gurumiyen, ta buƙaci al'umma shugabannin addinai, makarantu da iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Illicit drug consumption, alcoholism. Ta ce matsalar shan ƙwayoyi, kwankwaɗar barasa, tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tarbiyya abubuwa ne da suka addabi jama'a da ma gwamnati da ke buƙatar haɗin kai wajen daƙile su. Kwamishinan ta ce yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi abu ne da ya kamata al'umma su mai da hankali kansu in har ana buƙatar ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.